والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin wannan littafi na Adabu, waddawa abin da ya shafi addu'a wanda ma ya ce huwa min an faɗi addawa yana ɗaya daga cikin mafi magani wanda ya zama mafi amfani malam ya kawo mana matsala anan cewa irtibatul khairi wa sharri bil amali cewa rataya wato asalin alkhairi da shari akan abin da ya shafi aiki ma'ana aiki yana tafiya tare da abin da ka gabatar na alkhairi ko kuma wanda yake wato na shari shine zai zama sakamakon bawa قال وقد رتب الله سبحانه وصول الخيرات في الدنيا والآخرة ووصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال Allah madaukakin sarki ya rataya wato samun alkhairi duniya da lahira ko aukuwar shari a duniya da lahira wato a cikin littafinsa ya zo waje da yawa wannan yana tafiya ne akan aikin da bawa yayi tarattubul jazaa'i ala sharti kaman yanda duk wani sakamako yake bin abinda aka shar'anta masa wal ma'lulu ala illa wal musabbabu ala sababi wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdi yace wannan in ka shi zaka ga ya ku waje fiye da dubu daya inda Allah ya ambata haka abin da yake nufi fiye da dubu daya ba wai kai tsaye a ambata ba wani lokacin zancen ne yake kunsan haka ko da ba a faɗe shi kai tsaye ba kuma da zai kawo misalai da yawan gaske wanda suka yi nuni akan haka na cewa aka rataya ma'ana alkhairi ko shari akan abin da ya shafa aiki ya ce fataratan wasu lokuta din a cikin alkur'ani zaka ga cewa yurattibul hukumar khabari alkauni wal amr shar'i ala alwasf almunasib lahu wani lokacin za a ranka ya hukunci wanda Allah yake bada labari na abin da ya riga ya hukunta din asali fil asal ko kuma umarni ne wanda yake na shari'a ne akan abin da ya dace da shi kamar yadda Allah ya ce falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in lokacin da suka wuce iyaka akan abin da aka hane su da aikatawa Laika saba ma Allah suka wuce iyaka ma'ana sa sai Allah ya ce muka ce musu ku zamanto birrai ma'ana tarin birarruka wanda suke khasi'in ma'ana ababen kaskantarwa wannan kuma kissa ce ta wasu mutane daga cikin banu isra'il wanda ake kiransu ashabus sabt waɗanda masunta ne sana'arsu su ne to sun kasance suna su ɗin kuma suna ƙarƙashin shari'a daga annabi daga cikin annabawa to amma sai suka saba ma umarnin Allah sai Allah ya jarabe su sai Allah ya hana su yin su a cikin Daya daga cikin kwanaki ita ce ranar asabar Allah ya ce kada su kuskura su je yin su a wannan rana ta asabar kuma da Allah ya sake musu wata jarabawa sai ya zama asabar ɗin kifaye sun fi taruwa a wannan wato ƙoramu nasu kuma gashi an ce kar su taɓa da haka sai su zo ranar juma'a da daddare sai su jefa komarsu sai ran asabar su kwanta a gida ranar lahadi da sassafe sai su zo su fashi kaga dai su ba su zo ran asabar kamar sun yi wata dabara shi ne Allah ya ce wasu anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين da suka ketar wannan abin suka aikata wannan sabo ta hanyar wai dabara sai Allah ya jirkita halittansu sai suka zama birarraka gaba ɗayansu kuma dukansu sun halaka da wannan abin da suka aikata kaga kenan aiki ya samar musu da mummunan sakamako a nan duniya haka nan kuma ranar tashi alkiyama suna tashi Allah na fushi da su da haka aiki idan kyakkyawa ne yana haifar ma da mai aikin kyakkyawan sakamako idan kuma mummunan aiki ne yana haifar ma da mai aikin wato mummunan sakamako kamar yadda waɗannan suka aikata wannan aiki kamar yadda Allah ya ce falamma asafuna in taqamna min Allah ya ce lokacin da suka fi sata mu mana suka yi abin da zai sa Allah ya fushi da su Allah ya ce sai muka ɗauki fansa a kansu wannan eh, fir'auna kenan da mabiyansa kamar yadda ya zo kisa su a cikin suratul zuhru Allah ya ce sun faɗa akan annabi Musa suka ce wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun falamma kashafna anhum alkhizya eh, falamma kashafna anhum alkhizya falamma kashafna anhum al'adaba idahum yankuthun suka suka da aka yaye musu azaba sai suka warware alƙawarin da Allah ya musu cewa za su bauta masa har dai sai da suka kai lokacin da suka fusata Allah madaukakin sarki yayi fushi da abin da suke yi sai Allah ya dauki fansa akan su kaga abin da suka yi na saban Allah ya gadan musu da fushin Allah haka nan Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqdu ma jazaa'an bima kasab da wanda yayi sata namiji da wacce ta yi saka mace Allah ya ce a yanke hannuwansu sakamakon abin da suka ja makawunansu da haka aikin da suka yi mummuna shi ya jawo musu wannan sakamako wanda yake mara kyau hakanan da Allah ya tashi ambatar kuma bayinsa na kwarai wanda suka yi ayyuka kyawawa suka sami kyakkyawan sakamako Allah ya ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات wannan duk ayyuka ne na kwarai musulunci imani bauta ga Allah ma'ana gaskata manzanni shine wasadiqin yin haƙuri hakanan jin tsoron Allah tare da nutsuwa sannan bai da sadaka da kuma yin azumi da kuma tsare al'aura daga duk abin da yake saban Allah ne da kuma yawaita ambatan Allah Allah ya ce maza da mata masu yin wannan sakamakon su shine a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima wannan aikin da suka yi kyakkyawa ya gadar musu da kyakkyawan sakamako shine aljanna wanda ya ce wannan abu ne mai yawa a cikin alkur'ani in ka bibiye shi za ka gani inda za ka ga an ambaci wani sakamako mara kyau to ka duba menene abin da ya haifar da shi za ka ga mummunan aiki inda za ka ga an ambaci kyakkyawan sakamako ga wani za ka ga wato kyakkyawan aiki ya yi wataratan wannan ya ce kashi na farko kenan wani lokacin kuma ya ce ku alaihi bisigati sharfi wal jaza' Allah yakan ambaci abin ne a kawo sharaɗi da kuma sakamakon duk wanda ya cika wannan sharadin ya samu kaza shine Allah ya ce in tattaqullaha wannan sharadi Allah ya sharɗanta musu cewa lallai in har kuka ji tsoron Allah to yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku ma'ana furqanan shine wato abin da za ku iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa yukaffiru ankum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku wa yaghfir lakum amma sharaɗin shi ne, in tattaqullah haka duk wanda ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah zai saba mishi da mafita kuma Allah zai kankare mishi kurakuransa sannan Allah zai gafarta masa amma da sharaɗin at-taqwa kamar yadda Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la azqainahum ma'an ghadab cewa lallai idan da za su daidaitu akan tafarki ai wa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata Allah ya ce fa ikhwanukum fid din akan waɗanda suke kafirai ke Allah ya ce in suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ku riƙe su su zama ƴan uwanku a cikin addini wannan shine sakamakon amma da sharadin sai sun tuba sannan sai sun yi tsaye da sallah sun ba da zakka haka da Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati sharati ne inda za su daidaitu akan tafarki shine tsayuwa akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da kuma bin tafarki na daidai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya ce to la askainahum ma an ghadaka wallahi za mu shayar da su ruwa wanda yake mai daɗi shine ma an ghadaka da haka a tariqa anan ana nufin tafarkin Allah da manzansa don kar wani yazo ya ce ana nufin dariƙar sani ko ko ya ce a shaziliya ake nufi ko kadiriya ko tijjaniya ko wani da wannan kuskure a a nan, ana nufin tafarki wanda yake na daidai shine kuma littafin Allah da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kuma ya ce wa taratan ya'ti bilami ta'lim akan zo da abu sakamako amma ana kawo illa dalilin da ya sa hakan ya zama ya zamanto haka kamar yadda Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar maka domin su yi tadabburi na ayoyinsa shine su zamanto masu lura masu fahimtar ayoyinsa sannan kuma waɗanda suke masu hankula su zamanto masu wa'azuwa da shi sai Allah ya musu kyakkyawan sakamako da wannan tadabburin da suka yi da kuma wa askuwa haka nan Allah ya ce li takunu a 'ala nas Allah ya sanya ku za ku zamanto ko kuma kun zamanto masu shaida akan mutane shi kuma manzo ya zama mai shaida akan ku wataratan wani lokacin kuma za a kawo eh, adatu kai ita ma litta'alim ma'ana abin da ake illanta wani abu da ce a ce ai saboda kaza in gane ko kaman ka ce ma mutum ji tuka kai tukrimuni na zo domin ka girmama ni an gane ko da haka wannan kai tana zuwa ne ta'ali ma Allah ya ce a nan kai la ya kuna dulatan bainal agniya imin domin kar ma'ana ya zama masu wadata kadai su ne za su dinga jujjuya dukiya wannan ana magana akan alfai gane ko Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khairin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum kai la yakuna dulatan al agniya minkum Allah ya wadata ku da wannan abubuwa ba dan domin kada masu wadata su zama su kadai suke jujjuya dukiya wa wani lokacin kuma ana gina sakamako da zuwa da wani baki shine alba alba as-sababiyya ma'ana kowane baki da kake gani a harshen larabci ko harafi yana da ma'anarsa ma'anoni ko ta zama ɗaya ko biyu ko fiye da haka daga cikin ma'anonin alba shine asbabiyya ma'ana wacce take sanadiyya take yin dalili gane ko take yi ma mutum wani tsani na samun wani abu shine kamar Allah ya ce dalika bima qaddamat aydikum ko jaza'an bima kuntum ta'maluna wannan ba din ai bi sababi ma kuntum ta'malu saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa ko kuma saboda abin da hannuwanku suka gabatar haka nan bima kuntum ta'maluna ko bima kuntum taksibuna zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi ay bi annahum bi sababi annahum saboda dalilin suna karyata ayoyin Allah to sai Allah ya aikata musu abin da ya aikata musu wa taratan wani lokacin kuma ya'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran aw mahzuban ko kuma dalilin da yasa aka aikata haka din da Allah ya ce farajulun wa mra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra cewa idan kuka yi wato rubutu na bashi ko wata yarjejeniya ta kudi to ku samu shaidu shaidu guda biyu maza ko kuma in ba ku samu maza ba to ku samu mace guda ɗaya da kuma mata guda biyu a madadin namiji ɗaya wanda kuka yarda da shaida su domin koda a ce wata daga cikin tuza kamance ɗayar ta tunatar da ita mana ba yana nufin cewa a nan akwai wani sakamako ba amma wannan hanya ce ta tabbatar da sakamako ita ma in an samu al-maqulu li ajli ai li ajli an la tadilla iddahu saboda kar ɗayar ta manta ko da ta manta din sai ɗayar ta tunatar da ita haka nan da Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin ai Allah ta'atu wa taqulu domin kada ku zo ku faɗa ranar tashi alkiyama ku ce ai mu ba mu san haka ba wannan an taqulu ai Allah taqulu yawmal qiyama li ajli Allah taqulu domin kada ku zo ku ce ai ku ba ku san haka ba haka nan an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina domin kada ku zo ku ce ai an saukar da littafi ga wasu mutane ne gabanin mu ai karahata an tafi dan tafi zo ku fada haka wa taratan wani lokacin ya ake bi fa'is sababiyya akwai fa kamar yanda ba ke sababiyya Allah ya ce fakadzabuhu fa'aqaruha sai suka ƙaryata annabin Allah shine annabi salihu da yazo musu da taguwa sai suka soke ta shine fa'aqaruha to da suka yi haka sai Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa ay fa bi fa bi sababi aqriha wa takdibihim li rasulih saboda dalilin yanka wannan taguwa da suka yi da ƙaryata annabin Allah sai Allah ya wato nan narko musu azaba shine fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya ya halakar da garin gaba ɗaya shine fasawaha haka na Allah ya ce fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdatan rabiya ai da suka saba ma manzo mansu shine rasu rasul rabbihim sai Allah ya ce saboda wannan saba wanda suka yi fa akhadhahum ai fa bi sababi isyanihim rasul rabbihim akhadhahum akhdatan rabiya Allah ya kama su kamu wanda yake mai tsanani Fa fakadzabuhuma fakanu minal muhlakina Allah ya ce suka ƙaryata annabi haruna da annabi musa to fa bi sababi takdibihima lahuma saboda dalilin ƙaryata annabawan nan na Allah biyu da suka yi sai Allah ya sanya su suka kasance cikin wanda suka halaka ma'ana sakamakon mummuna aiki da suka yi na ƙaryata annabawa sai Allah ya halaka da su wani lokacin kuma ya ati bi adati lamma gane ko shine kamar yadda ya gabata wacce take nuna sakamako Allah ya ce falamma asafunan taqamna min ayayin da suka kusata mu muka dauki fansa akan su wannan kuma ya gabata shi wani lokacin yana zuwa da in wa ma amilat fihi da inda abin da ta yi aiki a ciki shine uh, inna da abin da ta yi aiki a kansa Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati Allah ya ce wasu bayin ne na kwarai wanda muka shine akan annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya addu'a ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya Allah ina roƙonka kada ka banni ni kadai banda magaji kuma Allah kai ne mafi alkhairin masu gado da haka Allah ka ka samu min da wanda zai gaje ni ji annabi zakariya Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai Allah ya ce innahum kanu yusarifuna fil khairat ma'ana abin da yasa Allah ya amsa mishi sa, ya samu mishi da abin da ya roka din domin innahum sun kasance su din yusarifuna fil khairat suna gaggawa cikin aikin alkhairi suna rige cikin aikin alkhairi haka nan Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in fa agrabnahum ajma'in mutanen annabi nuhu kenan lokacin da suka ƙaryata shi Allah ya ce to sakamakon ƙaryata shi da suka yi su sun kasance mutane ne masu munanan ɗabi'u masu ɓarna, don haka wannan ɓarnar da suka yi sai muka halakar da su muka nitsar da su a cikin ruwa gaba ɗaya wani lokacin yana zuwa da laula ita ce take ba da bayanin sakamakon da za a bayar idan mutum ya aikata kyakkyawan aiki ko mummuna wacce addallatu ala tibaqi ma qabla habi ma ba'da kamar yadda Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihina labitha fi batnihi ila yawmi ba'sun Allah ya ce idan da bai kasance cikin masu tasbihi ba to lallai da ya dawwama a cikin kifin nan har ranar da za a tashe su to amma ya kasance cikin masu tasbihi ga Allah shi yasa Allah ya tsirar da shi ko Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham haka na lokacin tana zuwa da law wacce ta ita ita ma alama ne na sharadi shine walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum inda suna aikata abin da ake musu wa'azi da shi wallahi hakan da ya zama alkhairi a gare su mana a dunkule in ka duba duka ayoyin da ya kawo da misalan da ya kawo yana nuna duk wani sakamako yana bin abin da aka aikata gabaninsa mana idan kyakkyawan sakamako ne to an ka duba za ka ga kyakkyawan aiki ya haifar da shi idan mummunan sakamako ne in ka duba za ka ga mummunan aiki ya samar da shi to aka rataya aiki da abin da ake samu akan aiki kenan addu'a kyakkyawan abu ne ko mummuna eh to shikenan kai addu'a kyakkyawa zaka samu kyakkyawan sakamako abin da yake so ke kenan duka da wannan misalan da ya kawo in kai kyakkyawar addu'a zaka samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa malam a gaba yace bayan ya kawo misali ya ce wa bil jumla adunqule fal qur'anu min awwalihi ila akhirih Alƙur'ani in ka kalle shi tun daga farko har karshen sa yace sarihun fi tartibil jazaa'i bil khairi wa shar'i wal ahkam al kauniyya wal amriyya ala al asbab zaka ga cewa qur'ani yana fitowa fili wajen rataya sakamako na alkhairi ko na shar'i akan wato hukunci na asali na Allah da ya hukunta da kuma umarni wanda yake na shari'a akan dalili komai yana da dalilinsa kenan addu'a dalili ne na samun mafita da haka ba wanda zai so ya ce ai addu'a ba sai yayi ta ba a'a ita hanya ce wani tsani ne da in ka hauta zaka samu abin da kake nema sai yace wa man tafaqqa bal tartibu ahkami dunya wal akhirati wa masalihihima wa mafasidihima ala al asbab wal a'mal in ka duba hukunce hukuncen duniya da lahira dinnan da amfani na duniya da lahira da barna in ka duba zaka ga dukkan su an gine su ne akan akan dalilai da kuma ayyuka wanda za a ce ya shiga aljanna an ka duba za ka ga menene ya gadar masa da aljanna din nan kyakkyawan aiki Allah ya ka ba mu misali in muka dauka misali kisar wasu daga cikin matayen annaba annabi nuhu da annabi lutu da kuma fir'auna waɗancan annabawa ne na ƙware ko mutanen kirki ne fir'auna kuma mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne Allah sai ya ce to matayensu sai suka sha bamban cewa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata fir'aun ah, lil ladina kafaru nuhin wa Allah ya bada misalin wato mataye wanda suka kafirce da Allah daga cikin matan annabi nuhu da annabi lut Allah ya ce ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa huma, sun kasance karkashin bayinmu na kwarai sai suka ha'ince su falam yughniya anhuma min Allah shay'an sai kuma su annaba basu yi amfana musu komai ba saboda sun yi biyayya su sai aka ce wa qila dukulan nara ma'adda me kai su ga shiga wuta wancan mummuna aikin da suka aikata sai Allah ya bada misali kuma na matar Fir'auna ita kuma ta yi kyakkyawan aiki wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna me tayi ana addu'a wanajjini min fir'auna wa amalihi tace ka tsirar da ni daga fir'auna da irin ayyukansa na kafirci wanajjini min alqawmi adh kuma ka tsirar da ni daga wato azzalimai kuma Allah ya amsa mata gane ko Allah ya amsa mata ya gadar mata da gidan aljanna to wannan misalai kenan da aka kawo da nuna cewa abubuwa da yawa dai alkhairi ne a duniya ko kuma shari ne ko a lahira alkhairi ko shari ka duba sai ka ga cewa an gine su ne akan mene akan aiki aiki shi yake ah, determining cewa abinda da zaka samu kyakkyawa ne ko mummuna to shine misalan da malai ya kawo ya ce, to duk wanda ya fahimci wannan mas'ala din wa man tafaqqaha fi hadhihi mas'ala duk wanda ya fahimci wannan mas'ala din wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul ya lura da ita lura na mai ma'ana to in tafa bihi gayatan nafi lallai zai zai samu amfani mai yawa a ciki wa lam yattakil ala al-qadri jahalan min dan haka ba zai sakankance ce ni bari na zauna sai abinda Allah ya hukunta mun ba malai ce duk wanda ya fahimci mas'alar ne ya san cewa ashe addu'a wani sababi ne kamar yadda aka kawo sababai da yawa da haka mutum ba zai zauna ya ce shi fa ba sai ya roƙi Allah ba duk abin da Allah ya rubuta mishi ya san zai same shi zai zo ya same shi ko ya yi addu'a ko bai yi ba to wani mana ya ce wannan jahilci ne wa ajizan da kuma gazawa wa tafridan da sakaci wa iba'atan da ɗaiɗaicewa fa ya kunu tawakkuluhu sai ya zama tawakkalin shi ba na gaskiya ba ne ai annabawan Allah suna tawakkali amma zai sun yi addu'a shine ka yi tawakkali ka yi addu'a sannan sai ka dogara ga Allah amma ba ka zauna haka kawai ka ce kai ba za ka yi komai ba sai abin da Allah ya yi a'a ka tashi ka yi in ka tashi ka yi to shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe ma kuma inda haka ne abin da suke faɗa daidai da annaba Allah ba su tashi sun kira mutane ba sai su zauna ko kuma da Allah ma bai aiko da annaba ba kowa sai ya zauna sai abin da ya zo masa na shirya ko na bata to amma Allah ya aiko da annaba shi annaba nan sun zama wani sanadiyya sun zama wani dalili da za a samu shirya ta hanyar su to ashe addu'a ba za ta zama laifi ba kenan gane ko da haka idan mutum ya ɗauki cewa a'a yin addu'a ba ba wani amfani a cikin ta to wannan ya zama mai tawakkali na gazawa kuma ya mai da gazawarsa cewa tawakkali sai ma da yace balil faqihu kullal ai haƙiƙanin fahimta na addini na gaske allazi yaruddu al-qadara bil qadar shine wanda zai nemi wato tun kuɗe ƙaddara. eh Allah ya ƙaddara abu za zai same ka mummuna kuma Allah ya ƙaddara za ka tashi ka yi addu'a don kar wannan abin ya same ka sai ka tashi ka yi addu'ar sai ta ci karo da wancan abin da aka rubuta sai ta tun kuɗe shi ko ka tashi ka yi addu'a shi kenan sai tun kuɗe wannan abin da aka rubuta da baka yi addu'ar ba da ya same ka da ka tashi ka yi addu'ar sai kuma addu'ar ta tun kuɗe sai bai same ka ba a rubuta cewa abin zai same ka to amma kuma akwai kaddarar cewa dalilin in ka tashi kai addu'a kuma abin ba zai same ka ba shin kai riko da addu'a kaman kai riko da kaddara ne ko wa al qadara bil qadari kuma zai da kaddara da wata kaddara wa al qadara bil qadari kuma zai zai zai zai ture kaddara da kaddara kamar inda Umar wata rana a sa ta wanda muka karanta a cikin littafin eh, rafin mana lokacin da ya zo shiga wani gari ko sai aka ce akwai annoba a gari sai umar ya tsaya yana tambaya cewa an yama shiga garin nan ga abin da yake faruwa a ciki ko har abu ubai da yake cewa inda ma waninka ne faru wannan umar da ba zan damuwa amma a ce a matsayinka da tsoron ka da kiyayewanka kai ne sai umar ya ce a Ya ce a firaran min ƙadarin la yanzu kana guje ma abinda Allah ya rubuta zai same ka ma'ana ka shiga garin kawai in Allah ya rubuta zai same ka sai Umar ya ce na nafiru min ƙadarin qadarillah ila da ai muna tserewa ne daga kaddarar Allah zuwa ta kaddarar ai ai in ba mu shiga ba to mun san cewa mun kiyaye to amma Allah ya rubuta zai same mu duk da kiyayewa zai zo ya same mu amma ba mu kai kanmu ba mutum ne ya ga gida yana cin gobara sai ya ce bari na shiga in Allah ya rubuta zan kone zan kone a ciki <laughs> to ga wannan ganganci ne ai ko shi yasa hatta masu kashe wuta ai ba haka kawai suke shiga wuta wanda ne suke shiga sai sun sa kayayyaki sai rufe jikin shi sun sa oxygen saboda hayaki da waye sannan su kutsa su taimaki wuta in ba haka ba da sai su shiga haka kawai su fito da mutane to duk wani abu da ka gani yana da sanadinsa gane ko da haka riko da addu'a ba ba kuskure bane bal mana yace al'amarin ma shine la yumkinu lil insanu an ya'isha illa bila ba yanda mutum zai rayu in ba da wannan ba in ba da riko da sababi ba fa innal ju'a domin yunwa wal afasha da kishruwa wal barda da tsananin sanyi yanzu ba sanyi yana dozo kai ba me mutane suke siya a to mutum ya ga dama sai zo na ce in dai sanyin nan zai kashe masa kashin shi zai zo ya kashe mishi kashin shi ko ko ya sai so ya ta ko bai siya ba ko kaga ai yana neman makariya ai yana nema abin da zai tsare shi daga wannan abin ko to ashe sabab ne ashe addu'a ba laifi bane kenan to shine yace da tsananin sanyi wa anwa'ul eh, mahawif in yayi kuskure a wajen ku ya sa makhluq mahawif da nau'i nau'i na abubuwan tsoro wal mahadir da abin da ake kiyaye su hiya min al qadar lalle suna cikin kaddara wal khalq dukkanin halittu bayan Allah sahuna fi daf'i hadha al qadar bil qadar wato suna mantuwa wajen tunkuɗe wannan ƙaddarar da wata Ya yace wa haka zaman wafaƙa Allah duk wanda Allah ya datar da shi wa alhamahu Allah ya hore masa ma'ana shiriya ya zamanto mai shiriya to ya da ƙadarar uqubati al-ukhrawiyya bi qadari tauba wal iman wal amal wal amal a'mal hukubar da Allah ya rubuta zai masa ranar tashin alkiyama ta lahira ta yaya zai iya kauce mata shine da yin tuba da imani da aiki na kwarai domin lokacin da mutum zai mutu kamar yadda ya tabbata a hadisin albarra eh, in aka bujiro mishi da wato matsugunansa in mumini ne ya mutu akan imani Allah ya sanya mu a cikin su za a tashe shi a ce to kaga za a nuna masa a ce a nuna masa matsugunai guda biyu daya a wuta daya a aljanna a ce idan da baka yi imani ba wancan shine masaukinka a wuta amma imanin da kai shine ya hana ka samu wannan masaukin na wuta gane ko saboda haka ashe kowa Allah ya kaddara masa ɗayan abu biyu ne akwai azaba akwai rama kowa yana da wannan guda don haka idan ya ba hanya ta kwarai zai kaushe idan kuma bai bi ba zai ka cikin wannan azaba wannan shine fa amma man wata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sam yasiru lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna huli lil usra mana wanda ya kauce ya kibin abin da aka gaya masa na umarni to zai auka cikin abin da aka kadarta masa idan kuma ya bi yayi biyayya ya tsare Allah to wannan abin kuma sai a kautar mishi da shi gane ko yasa mutum ba zai zo ya ce to shi tun da dai akwai musulmai guda biyu ko wuta ko aljanna da haka shi bari ya zauna ba zai aiki ba duk matsugunin da ya zama nashi ne ya shiga a wannan za a ce ya yi wauta ya ko wannan kuskure mana ya ce fahaza wazanul ƙadarin makokufin duniya wa mayu za duhu sawa wannan shi ne ma'aunin ƙaddarar da ake tsoranta a duniya da kishiyarta ya ce farabbud da raini wahidu shi mahalicin gidajen guda biyu da duniya da lahira guda ɗaya ne shi ne allah wa huwa wahida kuma hikimarsa ma'ana a cikin hukunce-hukuncensa guda ɗaya ce la yunaqidu ba'daha ba'dan ba ta cin karo da juna wala yubtilu ba'daha ba'dan kuma sashin ta bai bata sashi fa hadhihi almas'ala ma ne yace to wannan mas'alar da ya kawo bayanin ta min ashrafil masail tana ɗaya daga cikin manya-manyan mas'aloli na addini da ya kyauta a fahimce ta liman arafa qadaraha ga wanda ya san kimanta. wa kuma ya kiyaye ta bi ayatiha haqiqanin kiyayewa wallahu musta'an a wajen Allah ake neman taimako yace amma duk da haka yabka alaihi amrani bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa fadahu wannan yana da muhimmanci yace ya rage abubuwa guda biyu wanda waɗannan abubuwa guda biyun a kansu ne tsiran mutum da rabautansa yake samuwa haka kaga yana da kyau a saurari me waɗannan abubuwa guda biyu ya ce a haduhuma na farko ya ariku tafasila asbaba shari wal khair dole mutum ya san wato shari da alkhairi da rabarabansa daki-daki kasancewa abu kaza shari abu kaza alkhairi an gane ko wata kunu lahu basiratun fi dalika kuma ya zama yana da lura a cikin haka bima yushahiduhu fil alam cikin abin da yake gani na rayuwa wa ma jarrabahu fi nafsihi wa gaini da irin wato ma'ana gogewa da ya samu a kansa ko ya gana waninsa wa ma sami a fi akhbaril umami qadiman wa hadithan da kuma abin da ya sani ya saurara na daga labarukan al'ummomi da suka gabata da ma na yanzu ma'ana me yasa Allah yake bada labarin annabawa da al'ummominsu dan a ce kawai labari ne an ji shi ya wuce saboda menene saboda idan mutum ya ji ya samu basira ya lura sai ya dauki hanyar tsira shine sai ya gane cewa duk wanda suka ba annabawa nan faso suke tsira duk kuma wanda suka saba musu ba sa tsira haka ne ko annabi nuhu alaihi salam ba wanda ya tsira sai wanda ya shiga wannan jirgin da ya ya hada su kadai ne suka tsira Allah ya ce fa jainahu wa ashabas safina banda ashabu safina ba wani wanda ya tsira a ciki to su ashabu safina dinnan wanda suka saba masa ne ko wanda suka masa biyayya wanda suka masa biyayya ashe kenan in Allah ya bamu labarin kissar annabi nuhu yana nuna mana cewa lalle annabin da ya zo din shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya bi shi zai tsira kaman yanda wanda suka ba annabi nuhu suka tsira shi yasa dan shi da ya saba masa sai da tsira ba saboda ne bai masa biyayya ba da haka duk wanda ya saba ma annabin Allah kuma ba zai tsira ba saboda me saboda ya saba masa to wannan idan kana karanta kisosin annabawa abin nufi shine kai sai ka dauki darasi daga ciki sai ka dinga kallon me yasa Allah ya halakar da mutane kaza kuma me yasa a cikin su wasu suka samu tsira in ka duba sai ka ɗauko rayuwarka ta yau ka gwada ka ce to shin kai ka ɗauki hanyar 'yan tsira ne ko kuma ka ɗauki hanyar waɗanda suka halaka to sai ka ɗauka sai ka auna a rayuwarka shi ne Allah ya ce da ƙarƙa na fi ƙasa ibrahim ne ƙuli da ƙarfa ma na halifan yuftar ba wai zance ne kawai da ake kirkira sa walakin ladi bai ne yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ga masu imani su suke amfanuwa da wannan wannan shine abu na farko yace wa min anfa ima fi zalika tadabburil qur'an daga cikin mafi abin da yake amfanar da bawa a wannan shine tadabburin alqur'ani yanzu babban damuwar mu da abubuwan da muke fama da su shine muna karanta alqur'ani ba ma tadabburin sa domin mafi yawanci in ka ɗauki damuwoyinmu 99 a cikin 100 akwai mafitarsu a cikin littafin Allah to amma ba mu lura da littafin Allah ba ba mu san shi ba ba mu gane ba ta yaya za mu samu mafitar ba da za mu samu mafitar. dole sai mun koma mun karanta littafin mun lura da shi mun san cewa littafi ne wanda yake mai yaye ma mutane damuwa ma'ana mai warkar da cututtuka na fili da na gobe kuma mai daura mutane akan tafarki wanda yake na daidai an gane ko kuma mai bambancewa tsakanin abin da yake ba ƙarya ne da gaskiya to idan in za mu ɗauki alkur'ani mu mushi irin wannan ma'ana roƙon to shine sai mu samu damuwoyin mu su tafi amma in ba haka ba ba za su taɓa karewa ba saboda ne muna neman magani a inda ba nan maganin yake ba duk cutar al'ummar nan maganinta yana cikin littafin Allah yana cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف wa به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه duka akwai dalilai da yawa a duk wani abu da za a koma sai an samu fitar sashi a koma zuwa ga Allah to ya ce daga cikin abin da ya fi amfanar bawa ga fahimtar wannan shine ya zamanto mai tadabburin alkur'ani fa innahu domin cewa shi alqur'anin nan kafilun bidalika ma'ana mai lamun cewa ne akan haka ala akmalin wujuh akan mafi cikan fuskoki Wafihi kuma cikin alqur'anin nan akwai asbabun khairi akwai dalilai na alkhairi wa shari da dalilai da suke nuna shari jami'an dukka mufassalatan mubayyana wanda aka bambance su aka rarrabe su gaba daya kaga na farko kenan ko dama su ne muka faɗa magungunan guda biyu na biyu yace thumma sunna sannan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka cutar mu maganinta abu guda biyu ne ne Alƙur'ani da kuma sunna ne za su warkar da mu da duk wani abu da muke fama da shi na dama ko na safani ko na kunci ko wani abu Ya ce summa sunna fa innaha shaqiqatul ƙura domin sunna yar uwar alqur'ani ce Wahiyar hiya alwahyu ita ce wahayi na biyu da Allah ya ma annabinsa shi Alƙur'ani wahayi ne zance daga Allah sunna kuma wahayi ne da aka yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ga bayan Allah ya ce wa man sarrafa ilaihi ma ina ya dukkanin wanda ya mayar da kulawarsa gaba ɗaya zuwa ga alkur'ani da sunna to iktafa bihi ma an gairi ma bai bukatar wani abu ba su wa kuma su ɗin nan guda biyu da kake gani alkur'ani da sunna yariyanika alkhaira wa sharra wa asbabahuma su ne kaɗai za su nuna ma alkhairi da shari da dalilansu yau in ka ɗauko 1999 constitution ba abin da za ka gani a ciki ko maganganun mutane ne da tsare-tsare na mutane shi yasa duk bayan wasu shekaru sai a ce a zo a gyara basira. amma alƙur'ani da suna ba ba sa karɓar gyara yadda suka zo haka suke amma wancan yana karɓar gyara ba ran da za a zo a tara mutane a ce ya kamata alƙur'ani a mishi tankaɗe da rairayi ko sunan ya kamata a tankaɗe ta a rairayi ta a ɗauki ta ɗauka ban ta bari da dole ka ɗauka gaba daya ko ka bar su gaba daya ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafatan ba wani daukan daya kamar daya dole ka ɗauke su gaba daya in bari ne kuma ka bar su gaba daya sai a san ka bari amma ba maganar ka dau wani bangare ka bar wani bangare atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba gane ko da haka yace su dinnan su ne guda biyu za su nuna ma alkhairi da shari da dalilansu har sai ka kasance kai kaman kana ganin su ido da ido alkhairi da shari wa ba da zalika yace to bayan haka nan in ka dauki alqur'ani da sunna idza ta'ammalta akhbar al-umama umami idan ka lura da labarukan al'ummomi da suka gabata wa ayyamin lahi da kuma hukuncin Allah cikin wanda suke masa biyayya fi ahli ta'atihi wa ahli ma'asiyatihi la baqa dhalika ma alimtahu min alqur'ani was sunnah wannan sai daidai da abin da ka sani a qur'ani da sunna wa ra'aitahu sai ka dinga ganin alqur'ani da sunna nan bi tafasili ma akhbara Allah bihi wa wa'ada bi sai dinga ganin kamar yanda Allah ya bada labari haka abin yake faruwa yasa abubuwa da yawa yanzu ka dauko yanzu in ana wa'azi ana cewa kama qala ta'ala ko kamar yanda Allah ya faɗa ma'ana shi alkur'ani shi zai dinga nuna ma ba wannan abin da yake faruwa shi nan ya kana ganin shi karara kana ganin shi karara a cikin alqur'ani ko koda a ce sufofi ne na makiyan Allah Allah ya saukar da alkur'ani nan tun can amma a yanzu kana karanta sai kaga abin gashi nan a fili yanda abin yake faruwa haka kake ganin shi kamar madubi ne zaka dauka kana gani da shi dan haka abin da Allah ya alƙawari zaka gani haka ne wa alimta kuma zaka sani min ayatihi daga cikin ayoyin alqur'ani fil afaqi da zaka dinga gani a cikin wato asalin halittun Allah shine al afaq zaka dinga ganin ma ya dulluka abinda zai dinga nuna ma ala anna alqur'ana haqqun cewa alqur'ani gaskiya babban misali abinda ya faru wancan sati ko yan uwa sun bibiya ko ba su bibiya ba annabi wani abu ya faru shine an yi wani ruwa mai yawan gaske a maka da madina musamman a madina an yi ruwa mai yawan gaske wani ya ɗauko misali yake cewa wannan yana gaskata abinda mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai jaziratul arab yankin ƙasar larabawa ya zama ƙorani ruwa na gudana a cikinsu manya-manyan duwatsu sai suka kuma suna ta zubar da ruwa kaga suna ta tabbatar da wani abin da da ya an faɗa gashi yanzu kana ganin shi kiriki haka ne ko to manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai jaziratul arab ma'ana yankin kasar larabawa sai ya koma ya zama korani ne gaba ɗaya. amma yana nuna wata alamar haka ce an yi ruwan da ba a taɓa yin shi ba a cikin shekaru masu yawa a wannan yankunan a yanzu musamman satin da ya wuce an dai wasu suna bibiya in gane ko to yi waɗannan abubuwan mutum zai kalla sai dinga karuwa da imani in gane ko wa annar rasula haƙƙo, kuma wannan zai tabbatar ma da cewa lalle manzannan manzo ne na gaskiya wa ji su wa da kula mahal kuma ba makawa Allah sai ya cika alkawarinsa da yamma annabin nan shine huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli wannan shine alƙawari haka Allah sai ya tabbatar da wannan alƙawarin nasa yace fa tarihu in ka duba ka kalli tarihi tafsilun li juz'iyati ma arafana Allah wa rasuluhu bihi min al asbab al kulliyya lil khair wa shar in ka kalli tarihi zaka ga kaman breakdown ne na abin da Allah ya dunkule mana a Qur'ani in kana kallon tarihi sai kaga kaman alkur'ani ne yake faɗa ma ga abu kaza ga abu kaza ga yanda yake ga yanda yake yasa duk mutumin da yace ba zai riko da alkur'ani da sunna ba to wannan sai ya samu kunci da tabarbarewa cikin al'amuransa da kuma kokonto da damuwoyi wanda ko ya rike su to ya rike abinda ma'ana ba abinda zai girgiza masa imaninsa shine wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa taraktu fikum thiqlaini ko amraini na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu shine yace lan tadillu ba'di abadan ma tamassaktum bihima to har abada ba za ku bata ba matukar kun yi ruku yace kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata ga wannan wani sako ne wanda yake mai girma eh, kuma malam ya dan da bayani ba don kuma ba sai don jan hankalin wanda yake mai sauraro ya fita daga wata matsala ne don shiga wani abu daban to zai tashi a fasali na gaba wannan ya yi bayanin al'amari na farko da yake cewa ta hanyar shi ne ake samun tsira shi ne alƙur'ani da suna al'amari na biyu zai kawo sa insha Allah wanda za mu tashi a kansa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank نعم. you. kafiri amma kuma yana roƙon Allah yana addu'a akan wannan haram wannan zai zo nan gaba kaɗan wannan gaba ne akwai wanda suke sakankancewa su ce ai su duk laifin da suka yi wata su da Allah har su kankance kawai ba ma tun da ka san laifi ne me yasa ba za ka bar shi ba da asu shi ne idan mutum ya san abu kaza laifi ne shi ne ya bar shi eh, shi ne za ka ga fahimta ta malamai na kwarai wanda sun yi rubutu na ilimi tun tsohon zamani kuma har yanzu ka koma za ka ga ma'ana abin da suka yi dinna abu ne shi ne dai a yi yakun masu yaka fi sa'ake ko fi sa'ake lokacin da kake ka gane cewa kuskure ne ai sai ka bar shi ka bashi shi sannan sai ka nemi gafara Allah in gane ko haka sakaci ne mutum ya ce shi ya san abu kaza laifi ne amma kuma yana roƙon Allah a kansa a bari gani ko mutum ya bar saban tukunna mutum ya bar saban in ya bar saban tukunna sai ya koma kuma ya nemi gafar Allah kan abin da ya aikata na baya amma ba zai zan kasance ya san cewa laifi ne yana cikin aikata kuma bai bari ba sannan yana cewa ko yana roƙon Allah kan wani abu wannan shi ake kira al-isra kuma bayan Allah na kwarai mu'minai ba sa yin haka Allah ya ce wadan yusirru ala ma da zarar sun gane cewa ba kaza laifi ne to kenan za su ake shi mutum ne ya san cewa giya haramci ya zuba a kofi ya sha ya san haramci sai ce to bari ya karasa na kafin ya wani ga wannan bai na dama ba ko bai na dama ba shi yasa da Allah yake mu'minai lam yusir ba sa isra'i da zaran sun gane cewa abu kaza zai ne ya turkuna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ah, a haramta giya gaba daya suna shan ba dukkan su ba wasu daga cikin su lokacin da haramci na giya ya sauka Anas da radiyallahu anhu ya ce na kasance ina shayar da wasu mutane giya yake cewa akwai wanda ya daga zai sha sai ya yi wannan ayar da Allah ya saukar ta haramcin biya ya ce bai kai bakin shi ne yanzu ba to haka ne ake a mutum ba zai ce ai abu kaza da yake ya san cewa laifi ne amma yana jira wa ya koyo hatta ya bini Allah gwamnati Allah ne ce ba daidai ba ko a mutum ba zai ce ai sai lokacin da Allah ya shirya da ni zan bari ba wannan wani nau'i ne na abin da ake kira aljabr ma'ana suna ganin cewa Allah shine mai tirsasa bayi akan abin da suke bawa bai da zafi wanda kuma kuskure shi yasa kamar yadda faɗa gaba kaɗan wannan abin zai zo ba da juma ba nan kaɗan mai wuce ila karatu ya ba kuma a karatun da wallahu ta'ala